Helkwatar tsaron Najeriya ta yi garan bawul ga jagororin rundunar yaƙi da Boko Haram inda aka mai da kwamandan rundunar Manjo Janar Laki Irabo jagorantar rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa. Yanzu dai an tura Manjo Janar Attahiru ya zama kwamandan rundunar mai helkwata a Maiduguri. Hakanan da tura jami'an soja da 147 rundunar mai takin Operation Lafiya Dole, cibiyoyin horarwa da dai sauransu. Kakakin rundunar sojan Najeriya Sani Usman Kuka Sheka ya ce hakan don sauya dabarun yaƙi ne da 'yan ta'addan don gamawa da burbuɗin 'yan Boko Haram. Kamar yadda muka shaida kuma shi shi shugaban sojojin ƙasa na najeriya wato litinin janar tukuri buratai ya shaida wannan aiki ba wai an gama shi ba ne muna nan muna kai sai mun tabbatar babu wani kakkabi na 'yan ta'adda na boko haram a wannan ƙasa ganin gaskiya duk da wannan abu ne na alfahari cewar aikin da aka tasa gaba ana samun nasara a kai ko kuma in ce an samu nasara duk da haka ba mu yi ƙasa a gwiwa ba za mu ci gaba da kula da yanayin tsaro kamar yadda tsarin mulki ya tanada mana shugaban janar umar chibok na abuja pembizo odaya ya ce duk wani matakin kawo ƙarshen ta'addanci abun maraba ne duka abin da zai kawo mana cin nasara kan yaki nan ne muke so a yi idan har za a ce za a kwashe sojoji nan gaba daya a kai waɗansu sojoji gaba daya kai har ma in an ce za a kawo sojojin waje ne su yi amma in zai kawo mana cin nasara mu muna so a yi nasara ne muke so mu rabu da wannan ta'addanci din mu rabu da wannan haukan domin mutane su samu hankali su ci gaba da kasuwanci su ci gaba da noma yara su ci gaba da makaranta domin mu samu cin gaba a kasa shin wani tasiri masu sharhi ke ganin sauya sojoji wajen aiki zai kawo ga mai sharhi kan lamuran yau da kullum Nasiru Gambo malumfashi. Abin da ke illa shi shi wannan dadewa a gurin za su zama sun sabo da mutane suna ma iya sabo shi kan shi dan ta'addan suna iya zuwa yau a ce sun zama sun yi sabo sun shakuwar da shi ko ya zo ya kasance akwai tausayi ko wani abu ko kuma tana iya kai ga har ma ya kasance shi wannan jami'an tsaron ya yi aure to kaga misali in wani abu ya zo ya taso aka ce a illa cikin wannan zuri'a wannan inda jeje ya aure sojan ne ya aure ne ake so a yi masa wani abu kaga wannan abu ba zai ba zai yi wannan wannan ba to yana da illoli da yawa shi sa lokaci zuwa lokaci ake kawo wasu a ɗauke su don a kawo wannan a ɗauki wannan a ajiye wannan to duk irin wannan saboda kada su zo su yi wannan sabon da zai zo ya zama ma shi wannan yaƙi da ake da yan boko ya zo ya zama ya mai illa rundunar lafiya dole kan ajiye jami'a dukkan garuruwan da ta kwace har ta kai ga yanzu ba irin waɗannan garuruwa da ke da tutar boko haram gabanin janar iraba an yi manja janar yushewa abubakar wanda jami'an suka ce bai rasa ransa a fagen fama ba amma kaddarar mutuwarsa ta faru ne ta hatsarin mota lalatan da aka yi na wurare saboda kaga kusan kowane gini da ka sani baya tsaye duk an rusa su Me za ka ce kan wannan hasashe ko kuma fata da shugaba Buhari ya yi cewa zuwa ƙarshen watan nan in Allah ya yarda za ku gama da miyaguna. Muna ƙoƙari don Ubangiji ya yarda kai ma ka gani. Tuna baya kenan ga muryar marigayin a wata hira da na yi da shi a garin Bama. Nasura da mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.